والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها وترهقهم ذله ما لهم من الله من عاصم كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون waɗanda suka aikata munanan ayyuka na kafirci da saɓo suna da sakamakon mummunan aikin da suka yi gwargwadon abin da suka yi na uƙobar Allah a lahira, ƙasƙanci da wulaƙanci za su lullube su, ba su da wani mai kariya da zai kare su daga azabar Allah idan ya saukar da ita akansu. kai ka ce kamar an saka wa fuskokinsu baƙin duhun dare saboda yawan abin da ya lullube su na hayakin wuta da baƙinta. Waɗannan masu siffantuwa da waɗannan siffofi su ne ‘yan wuta masu zaman dindindin a cikinta har abada.